أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسأل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة سلام السلام عليكم barka mu da sake tare da ku a cikin wannan kudu ma tambayin addinin musulunci kuma muna fatar masu mu za su yi hakuri saboda kin maimaita shirarwa da ake wannan kuma ya faru ne sanadiyar a da malam ya a ƙasa mai tsarki da yake Allah ya kaddari sun je lafiya kuma sun dawo lafiya insha Allah daga yanzu za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye a cikin wannan shirin Allah ya so ya riga. to Allah ta malam a tambayar mu ta farko ta fito ne daga malam Usman Ginga wanda yake ina fatar masu zaka da wannan shiri suna lafiya bayan haka ina san malam shi min gamsashen bayani akan wannan tambaya tawa tambayar kuwa ita ce idan mutum ya yi matarsa saki ɗaya ko biyu bayan ta ƙare idda ya sake da kuma Allah ya kaddara suka shirya aka sake ɗaura musu aure to malam a wannan hali ya jiya nawa ke tsakanin su shin uku ne ko ko wannan aure yana zaman saurin ya jiya ɗaya ko ya jiya biyu na wancan aure na farko kamar da shi ne wannan tambaya ya yi tambaya wato idan allah ya kaddari mutum ya saki matarsa kuma saki ɗaya to matar ta zo ta yi yadda ta ƙare allah bai ƙaddare su da koma shiryawa su koma ba har ta gama yadda kuma ya kasance sakin da ya mata ba ba'ini ba ne wanda bai yiwuwa a koma shirya sai an kuma kulla aure to ta gama idda ta zo ta almi wani miji kuma zama bai yi daɗi ba shi wani miji shi kuwa sako ta ta zo ta yi yadda ta gama shi mijin ta wancan na farko ya yana so ya koma mata ta ita kuma ta yadda ta koma mishi aka yi duk abubuwan da ya kamata na ijra'at wato gudanar da al'amura aka ƙare aka zo a kulla aure to idan wannan mata ta dawo gidan miji idan can saki gudana ya mata to yanzu ya biya biyu ne a kulla aure kansu idan kuma saki biyu na mata to yanzu an kulla armi akan yajiya guda in ya koma sakin ta to za a hada da wancan saki in ɗaya ne can farko yanzu zama biyu in biyu ne kuma ta zama uku sai kuma ta kubu armi wani miji wannan shi ne a rubuce a cikin littafai guda uku ko in ce littafan fiƙihu na matsalar malikiya musamman akwai cikin fatahul jawa'at wala ya hadu sani maru salat wato aure na biyu bai rushe saki wanda an ka yi da wancan aure na farko inda kai uku ba to haka nan kuma a cikin tuhatul hukami yana magana inda yake magana akan abin da ya shafi saki yace har anna hadithal matin qalbi ne at aw dal qatin min ba'd ukhra wa ta'at wa nuqu ma dunaha ma'dudu bainahuma in kuliyat tajridu wato shi saki yana magana saki uku can yace saki uku ya tabbata ko da ko da kalma guda mu ce tara uku ce yawa mata kai to sai kuma ya shigo yana magana idan mutum ya saki matarsa ma bayan uku to an ya wannan saki gare matuƙar ya aukar da shi guda ne ko ko zu in Allah ya kaddara sabon tuwo aure tsakanin wannan mijin da matar bayan ta yi wani aure can ta haihu ta ta da wannan mijin ya sako to an kaddara wannan sakin da ya yi yana nan tare da ita in ya dawo ko wani saki za a hada alisa tare shi ko da ta almonin ajanabi gabana a yi tajidin almi tsakanin don alma ajanabin nan bai rushe abin da bai kai uku ba in ya sake ta guda sannan daga baya ya mai da ita ta wanzu tare da shi tare da saki biyu a tsakaninsu in ya sake ta guda sannan ya mai da ita ta zaura tare da shi in ya sake ta saki biyu sannan ya koma da ita bayan wancan auren ta za ta da shi ta wannan saki guda na tsakanin su da haka abin zai kasancewa har sai lokacin da ya kai gudana ya yi abin nan biyu ya mata yanzu kuma sakin ta guda kaga sun zan uku kenan kuma don haka wannan shi aure cikin kazan shari'a inda yake cewa wa muƙin ma duna ha ma'adudu bainahuma in quliyat tajdidu shahi na ɗari da sha biyar a cikin kufatul hukami haka wannan hukunci suke rubuce kuma haka ne cikin askar ya kai cikin muktasar khalil Allah ya dakar da mu da sawaba to sai tambayar mu ta gaba shi ma marubuta ce ah, don Allah malam wai idan mutum ya saki matarsa ta hanyar gsm shin ko sakin ya tabbata tambayar ta farko ke a to abinda zan ce ma da saki ta hanyar gsm da kuma sakin mata gaba da gaba matuka an san murya ta kata kai zai wannan magana kuma ta tabbatar da murya kana to saki ya tabbata ba da bambanci da ka rubuta takarda ka aiko da ka yi magana da ita gaba da gaba sannan kuma ko ta wannan ƙofar wannan abin ka ba da saƙo ne a zo a faɗa mata wanda ka ba saƙo ya sakaci bai faɗa mata ba har aka samu lokacin da in mai hailace ta yi tsarki uku in mai idda da watanni ce har ta gama idda in mai idda da shekarkaru ce har ta ƙare to sai labari ya kawo mata to yanzu ma sai ta sai zo a kawai domin saki ya riga ta mata tun lokacin da ta yi shi a cikin littafin fatawar jawad shahi na 247 yana cewa wa man balaga ha mautu zawjiha aw talaquhu fa iddatuha منذ mauti wa talaqi lil wato wadda mijinta Allah ya mai cikawa ba ta da labari ko da aka zo aka sanar da ita ta yi zaman takaba kuma ta ƙara idda za ta tare da komi abin da shahin ciki wadda mutuwar mijinta labari ya kawo gare ta na tabbas auɗa laƙuhu ko ko labarin mijinta ya sake ta ya zo gare ta na tabbas to fa iddatuha iddata muzul mautu tun lokacin da mijin ya mutu na cikin idda wadda laƙi kuma tun lokacin da mijin ya sake tana cikin idda dalbe lokaci ba lokacin da ta kadda ta kaga ta ko labari saboda haka wanda ya saki matarsa ta huskar waya ta iska matukar ta rayu magana an san murya ce shi ya saki matar ita ta jiya ko wani jiyo mata da shaida kwarara wani jiyo yanzu ya tabbatar to saki ya tabbata saboda haka ai waya ba ta saki sai dai mai waya ba ta saki sai dai mai mata shi ka sakin matarsa da haka da wannan nassi da kuma a cikin nasasar khalil akwai inda yake magana akan wa'in ma ni iya laha to shi ma ai wannan labari ne ke zakkuwa wato a ba mace labarin cewa a sanar da ita na tabbas na cewa mijinta ya mutu ya sami labarin nan ga adalai guda biyu ta yi idda ta yi aure kaga wannan shi ne amma inda an ba ta labari cewa ba mijinta ya mutu ba daga adalai guda biyu ba ta yi idda ta yi aure sannan mijin ya dawo na farko to ko ta ta gidan wani miji kaga ba ta kurcewa ko da sai da ne ko sun hanyar ya'ya tana bisa su kuma mijinta wannan ya gwada ana amsar labarin saki ta huskan labari ana amsar saki ta huskan labari in ya inganta ko ko ba a samu karyata shi ba waɗannan guda wajen uku ne guda wajen bakwai ne a rubuci cikin nan wannan littafi na muktasar ta huskan labari kuma a tabbatar da abin hakkoki amma daga baya in abin ya bayyana ba haka ba ko suna gidan miji a kishe ta ta istibra'i da kuma mijinta wannan ya gwada kenan matsalar saki ba abu na mai nauri ba saboda haka magana cewa saki na inganta ta hanyar san yana yana inganta kwarai Allah ya taimake mu to sai tambayar shi ta biyu ya ce don Allah malam ne asalin zaman nan da neman ke yi idan yana hudu ba ga sallar wato juma'a to a zaman da neman ke yi ga sallar hudu ba ga abin nan sallar juma'a idan yana hudu ba ya zauna wato duk wani wanda an musulmi ba ya da zaɓi ga abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yan an ce annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya yi abu to wanda an musulmi bai da tashi illa kawai ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake aikatawa an samu hadisi daga jabir dan samura hadisin da muslim shi hida wannan hadisi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما أن سامو حديث بجابر أن سمرة تيوى من صلى الله عليه وسلم هذا هنا خطبة بان يأي خطبة تورقو رسعي يجلس سنة يظن ثم يقوم سنة شكاشي wa ya khudu da shi hudu ba ka'iman tsaye wannan ya nuna annabi na hudubobin da yake yi na juma'a kuma da tsaye yake amma yana rabewa tsakanin su da zama da hudu ba ta farko da hudu ba ta biyu faman an ba'aka ko faman nabba'aka annahu kana ya khudu jalisan faqad kadhaba duk wanda ya baka labarin cewa annabi na hudu ba da zamme to yayi ƙarya amma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya kai yi hudu ba wato zaune a tsaye sannan ya zauna in ya ƙari da hudu farko sannan ya miƙe tsaye shi hudu ta bi wannan haka an ka samu ga manzo sallallahu alaihi wasallam in annabi ya aikata abu babu bidar cewa kai ka san ni a hikima ta yanzu illa shi ne shari'u ma'ana wanda da rai ubangiji yake aiko shari'a ya sanar da mu shari'an nan abinda duk yayi ba shi akan so rai Allah ne ya sanar da shi shi da haka mun yi saboda annabi yayi sabai da dama in suna da annabi yayi abu sai su yi sai inda yadda wani gani su khususiyar annabi ka sallallahu alaihi wasallam wani in ka duba akhrajahu muslim imam muslim ya hidda wannan hadisi Allah ya da mu da sawaba hmm. to tambayar shi da ƙarshe yace da Allah malam idan mutum na saye da sayarwa to sai ya ce wannan abu yana sai da shi ɗari uku kuɗi hannu amma sai ya ce ma wani gashi nan na baka talla idan ka sayar ka kawo min ɗari uku da hamsin idan baka sayar ba to sai ka kawo min adina shin malam ko wannan ya halatta a ai dama shi ne abin sayarwa shi adda abinsa kuma shi ke sai da abinsa in yana sai sai ɗari uku ya ce ma gashi nan ka sai ka sai ɗari biyu abinda ya samu sama gare ka na ɗari na ɗari kasu ɗari uku ka ɗauke ɗari ka kama ɗari biyu wannan shi da abinsa kuma ya halatta haka idan yana sai sai ɗari uku yace ma ga yanan ka ka sai ɗari uku da hamsin ka kawo mai ɗari uku da hamsin abinda an sama ka ɗauka to ta rage gare ka in kana iyawa ka ɗauka in baka iya ka bar mai kaya ne so da yan abin da adda si'ir ne wanda yana da yankakin kuɗi yayi haka to shi ne abin magana domin ya tadda kasuwa abin da aka kasa wannan aikin hukuma ne ke magana da shi saboda haka amma kai da za a ba talla za a iya rage gare ka in kana iya ka amshi tallan nan in ba ka iya ka ga wahala za ka yi bar mai kaya ne shi da abinai bai an shi wani iya bi ba babu musanya don haka tun da yana da abinai kuma ya ɗan kuɗin ya ce a sayar haka gare ka ta rage ko ka amsa ka sayar ko ka bar mai kaya ne amma magana ka sa mai wani laifi bai taso ba to Allah ya samu dace sai tambaya eh, wani shi na wanda bai rubuta sunan shi ba wuce zuwa ga tunan tambayar addinin musulunci gidan rediyon kebi tambaya ta farko ita ce ina hukuncin wanda ya bar duk wani abu da addini ya wajabta masa da yayi kamar sallah ta tsawon shekara uku bayan ya san ya balaga kuma yana aikata mayagun ayyuka tsawon wannan lokacin sai daga ba ya gano lalle ya saba wa Allah to malam yaya zai yi sannan kuma ya ce ina son a yi mini cikakken bayani akan yadda akan bayanin yadda tuba da yadda ake yinta har Allah ya karbi tubar bawansa a to ya ga mai magana biyu ko tambaya biyu ya yi magana da ita wuri guda na farko yana magana hukuncin wanda ya bar salloli waɗanda kuma sun kawo ba a kansa ko bayan ya balaga to matuƙa mutum ya balaga dai wajibi na ya yi sallah kuma idan bai yi ba Allah zai tambaye shi sannan kuma in ya san akwai salloli a kansa bai yi ba to jinkirin sallolin nan shi ma kansa wani laihi ne na daban da haka lokacin da yake sanin cewa ya yi sakaci da sallolin da aka bin sa bai yi ba to shi yi kokari ya zo shi su domin ya da kansa daga cikin sakaci a cikin wani littafi na shekuna abdullahi daula musalli yana magana a kan abin da ya shafi wato rankon abin nan sallah musamman ga wanda abbaligi malam abin da yake cewa وواجب فورا على المنصوص قضاء ما فات بلا تخصيص وقت ولا ساوي على المشهور بناء ما قد فات في المقدور تعطيك أو ظن وجهك يستمزي لوام أو تجيزه بالعقل قد ولم يجوز تأخيرها لمن قدر على جميعها وإن يكن بدر أتى برزقه ويأتي بالوتر بشمئه وركعتين للفجر وإن قضى يومين كل يوم فارق تبريد وشؤم اللوم وتنن اذا ana bin mutum sallah to sannan kuma ne da ake bin sa sun yawaita to shi ma ya magana a cikin mas'alatul ula fi hukul qada'iha yace wajibun fawran wajibun alal mukallahi fawran alal mansusi qada'u ma fata bila takhsis waqti wajibi na kuma a gaggauta bisa ga abin da an ka nassanta da nassin qur'ani wa aqimus salata li zikri sannan da abin da a cikin hadisin bukhari man nasiya salatan salli ha idza zakaraha idan haka wajibi na kuma fauran alal mansusi qada'u ma fata da la taqsis waqtin ba a manta lokaci kuma da haka ashe anan ya zama tilas da wanda ake bin sallah wanda ake biya sallah to shi gaugawa ranka ta ko ba tare da kimanta lokaci ba sai dai abinda malaye magana wurin ranku can gaba abinda malaye ke cewa walam yuzu hiru haliman kadar jinkiro ranka sallah ga wanda ake biya ita bai halatta ba ga wanda adda iko zo ala ha ga dukkaninta abinda ake ke dinsa wa in yakun da dar amma in ya zai yace ya tsaya shi rankon sallah yana cutar da shi bayan an zo da wasu suwar hakikan auzan nan wa shakkan iftan lawa amma wata jizu hudu kan, ya tabbata ya bari ko yana sun ya bari ko yana shakka duk an ci sharanka to banda haka aka ce bai halatta ba kirinta ga wanda adda iko ya zo da ita duka amma wa iya kun da dan iya zai na cutar da shi kamar iya ce zai tsaya shi ta ranko tun daga tsulluwa rana har faduwar ta ce ranko zai to akwai magana zuwa neman ilimin sa na farilla akwai magana neman abincinsa akwai yan ɗawainiyoyi iya ce zai ya kai zai cutar da shi to a tada wasu yi sai ya tsaya shi gwargwadon abin da yake iyawa ya gwargwadon insa gwargwadon ikonsa ya aje ya ce ya dan bida abinci ko ya aje ya ce ya nemi ilimin su na farilla sannan ya dawo kuma ya dora to yana nan kowa ya ci bilu wutur bi shafi idan mutum na ranka sallolin da ake bi ne kamar wanga baligin da ka yi magana to duk wasu na filfili da ake yi bayan sallah kamar qabla zuhuri ba'da zuhuri qabla al-asr duk da filfilin shi ba ba da magribi duk da filfilin shi ba cikin ina cikin rankon sallah sallolin ɗaya da zai yi tare da wasu in yayi su ya ce bin mutum yana zafta da wuturi eh, in sha'i yana yin wuturinta bi shar'i da shar'insa yana shar'i da wuturi wa a atayni min fajar yana raka tan fajar na bayan cikin nafil fili waɗanda su ɗaya ke yi ko in kana yau yawmin ni ba raka tafrida idan ko ne yana iya ranka sallar kwana biyu to wannan ya rabu da sakaci wasu shi ramuna alamu zargi ba a sha mai sakaci ne da sallah sama haka baligi shi ɗarmi anniya ya ranka abin da ake bin sa kada ya mutu Allah ya kammai wannan shi ne shi wani abdullahi yake rirawa yake wajibin faura alaman susi kala ma fata da la tarfisi waqti wa la sa'i ala al mashhuri bima ma qarfata bil maqdiri حقيقة ظن وشك إذن لوام أو تجيبه بالأقلقة ولم يجد دليلها لمن قدر ألا جميعها وإن يكن بدر أكاد وزئه وياتي بالوتر بصنعه وركعتين للفجر وإن كلا يومين كل يوم فارك تبريد وشؤون اللوم بتبت دزن بشك duk wannan za a jingina amma ban da wahamu da tajawuzul akali saboda haka in to za mu ci lokaci sannan kuma can wurin ranko ba a cewa don an saki don an ba sallah an samu tsawon lokaci ba ta nan an ranka ai sajada raukanuwa to shi na mallaki da la takhsisu waqtin sannan wala tahwi ba cewa an kai cikin ranko yan an raukanuwa ba sajada raukanuwa ba ba shi malan gani ba a'a abinda malan gani ba ka cewa sakacin da kai na sallah yanzu in ka ranka ta sai ka sajada raukanuwa a'a alal mashhuri kuma da la'i ma karfata yana ya wurin sai ya ta kurci don za ka ranko ka ranko wani tsaya yana ya gara ka kuce kana wani sai ka samu ranko ka ranka fil makaruri to sai magana akan abin da shafi tuba da yake ya ga mai sununi tsaya ya yi magana guda to tuba in muka duba cikin littafin riyalu salihina min kalami sayyidul mursalina zai ma ba abin zakari ya yahaya nawawi to in mun duba wani littafi shayi na tara ya gina wani babi akan abin da shahi tuba yace qala al ulama at-tawbatu wajibatun min kulli dhanbi ita dai tuba wajibi ta ga dukkan laifi in وإن abdi wa بين العبد ta'ala la tata'allaqu bi تتعلق بحق الآدمي إلا ya zama tsakanin bawa da ubangijinsa bai rataya ga haƙƙin dan adam ba to falaha fala su shuru in tana da sharuɗa uku ita tuba in laifi tsakanin bawa yake da ubangijinsa babu wani haƙƙi na dan adam to tuba da uku gare ta a haduha ɗayan sharuɗan an ƙuli'a anil ma'asiya ya cire daga barin sabon Allah wannan sabon Allah da yake yi to cire ba shi na farko ke ne ba sawa ma Allah wasani na biyu an yanda ma ala fi'liha ne da na sani bisa ga aiwatawar sabon ubangiji ne ya tuzo ma Allah sannan kuma ya zan yana ta tuna cewa yayi abin da ba daidai ba wasalisu na uku an yi azima Allah ya ilai ha abadan ya yi niyyar ha abada zai kuma ga wannan laifin to fa in hukki da ahadu salatu in an karasa ɗaya daga cikin uku ɗin ga lam ta sahha tawbatu tuwa ta inganta ba sai mutum ya tuba da niyyar ya cire daga wannan laifin na nadu ya yi nadama wancan abin da ya yi duka ya nadama bisa ga wannan aikin da ya yi na uku ya yi niyyar ba zai koma ba wannan shi ne tubarsa to wa in ka kanat to ta ta'allaka bil adami in ya zan saban tara ta bi adami ga dan adam ba da ake ubangiji ɗaya ba ko wa shurudu ha ta sharuɗan tuba uku abin nan huduna hadhihi salatu ta wadancan uku da muka mata na farko sannan na hudu an yabra min sahibiha wannan da yake akwai haƙƙinsa gare ya kuɓuta da rai ya zo shi ne shi ya ka nemai yace mai abinda ni maka wani ina tunan Allah ka yafe ni. wa in kana malan aw na hawu hurar da hu ilai in ko dukiya ta yace ta wani bawa Allah to ya masa mai adisa wa in kana hadda in ko haddina, na hadda kazna haddin kazafi wani abu da mutare kama da shi makana hu min hu ba da gaba tashi a saka a cirita aw da laba ko ko ne nufi a ni shi duk ko da haddin na yana iya neman shahidi ko ko ci a haddin da ya kama na gaba to ya ba da gaba tashi a cire ta wa in kana gibatan in ya zan zagin sa yayi ya zauna bai da asawaki sai shi ba ta kadai shi istahalla min ha ya nemi shi halatta mai wannan zagin da ya nishi wannan hadari ya yi aibi cikin mutane wani sai ya mutu ya tai lahira ya gane bai da bai akan zagin wani wa yajibu an yatuba min jami'i dhunubi kuma yana wajaba ya tuba ga dukkan laifuka in ta ba ba'daha fa hatta wata tuhu inda ahlul haqqi in mutum na laifi in ya tuba to ya bar dunne fuka in ko ya cire ga wasu bai bar wasu ba to ga waɗannan da ya bari tuba su ta inganta inda ahlul haqqi bin abin nan ahlus sunna su ne ahlul haqqi min zalika zanbi da wannan laifi amma wa baqiya alaihi al-baqi saura yana nan tare da shi tare da kansa وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنه والاجماع wa ijma'ul al'umma ala wujubi tawbati wato hakika lallai na qur'ani da na sunnar manzon Allah da ijma'in al'umma musulmi ta bayyana bisa ga wajen cin tuba inda Allah ke cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun istaghfiru rabbakum su summa tubu ilayhi ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha da hadisin manzo wallahi إني لأتجفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من سبعين مرة دو أنسى مؤنى حديثين في ودي أكن توبة فنن شكونا لتاهن شاهي لترى فنن لتاهن شيخنا عبد الله شيخما أبين لك مغانا أكا أبين لك شاهي توبة ما ليا مغانا تكي لتاهن سا سبيل أهل الصلاح إلى الفلاح تالي الشيخ العالم العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان al-ma'ruf bin qudud rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi yani shekhan abdullahi to shi ko abin da yake magana akan bali bayan yayi yayi bayani yayi abin nan ga wanda littafi nashi sabil ahli salah yace wa alam annahu yajibu ala al-mukallafi al-mubadaratu ila ahli zadi yana wajaba ga wanda an mukallafi wanda an baligi gaugawa zuwa ga rikon guzuri wa tahayyu lil ma'ari da tanadi don makoma lahira duk taubatin nasuh da tuba wanda an naso ne ne taubatin nasuh wato mutum ya tuba gaban koma malahi kamar yadda in an an ka tatso nono daga hantsa ta nagge to da nono nan bai koma koma ta kawo hantsa ne koma cikin cikin nagge to in mutum cire daga malahi kai koma malahi na hakan ya taubatin nasuh wa raddul mazalim da kuma da abubuwan da an kai zalunci zalunci ana cewa raddul mazalim ko raddul mazalim wa istinadul ma'arib da nisanta abubuwan da an karanta. wa mujahadatan nafsi al amarati bis su'i da kuma mutum shi kokarta da ransa wanda an mai umurnin sa da mummuna aiki wannan daga alama fata da kuma nadama ga abin da kuke min al umr na rayuwar mutum fi da za'atillah ga abin da ya sakaci zuwa Allah da'a ba wa Allah ya fa'ala shay'an hatta ya alama hukum Allah fi kuma kai ya aikata wani abu sai yana sanin hukuncin Allah cikin wannan abin wa yas'ala ulama ya tambaye malamai al-muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu sunnar manzon Allah shi wani Abdullahi abin da yake magana kenan ga matsala abin da shafi ba yace wa ma alima annahu hasan duk abin da ya san abu na mai kyau fa alahu shi aikata shi wa ma alima annahu qabihu abin da san duk abu na mai muni ka raka wuce barci wa ya tawakkafu amma la ya'lam yayi ciris ga abin da bai san kyawun sa ba ko rashin kyansa Sheikh Abdullahi yace mutum ya tsaya nan ya ciris kada ka faɗa abin da baka san zaman sa na kwarai ba ko kuma abin da baka san wani ta baka nuna nashi wannan shi an gode da waɗannan malamai namu masu musulman manzon Allah kai da kawa Allah ba ta da mu da musulmiya shehu abdullahi yake cewa wa asabu zunubi kuma zunubi wanda ya tsanani duk zambun bainaka wa bainal ibadi laihin a tsakaninka da bayin Allah yau al'amari ya yi nisa ga mutane ba su sani ba mai da a tsakaninka da bayan Allah ya fi kowar irin laifin girma da tsanani to eh ya zama haka shehu abdullahi ce wa ma amkanaka radduhu duk abin da ke yiwa gare ka kamar sai min malin na dukiya radatahu kamar da shi wa ma irda irda'uhum abin da yake yiwa gare ka sai ka nemi cewa su ya fa maka ka ce wani ina son abin da a tsakanina da kai don Allah ka ya fane ni fi a cikinsa da gairi isarin fitinatin amma in bai motsar da fitina to fa alta wuta aikata shi abin da nan bayan karanta wancan littafi na riyadu salifi mu karanta wannan domin akwai ƙari da shi ne tambaya magana tuba abin da yana yiwa ka nemi su yaje maka nemi su yaje maka abin da bai yiwa to shi kuma ga magana can kasa mun ba da ajiyar wagga kam zai dora da ya lokaci da wani halin nasa kuma kilo ta kamata aya sai kuma wani sati insha Allah za ku ji mu da wasu tambayoyi kuma za mu ci gaba da shi ma ya sake tambayar malam ya bashi a wasu addu'o'i da zai yi eh. don Allah shi ya fi mishi da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh